Alhamdulillah الحمد لله والصلاة والسلام على nabina muhammadin wa ala alihi wa آله وصحبه wa manwala kafin mu shiga abin da kudubar mu ta yau ta kunsa akwai jan hankali zuwa ga wannan abu da ake ciki na zanga-zanga jan hankali mai matukar amfani zuwa ga duk wanda ya yi imani da Allah ya yi imani da ranar lahira yayi imani akwai ranar da Allah zai tsaye da shi ya tambaye rusa ginin na shiga sadaraki to da aka yi aka kwashe kayan mai da shinkafa na shiga a barakat da aka yi na wajen state road alu ebenu aka saci galan galan ɗin mai da kayan abinci su to da dama a garin nan na kano wanda aka shiga aka yi sata akan nan zanga-zangar ita ce ta limana ita ce zanga-zangar da kuke so malamai su ba ku halaccin yinta wannan zanga-zangar ita ce zanga-zangar da ake zagin malamai don sun ce kar a yi ta kuma suka faɗa ta hanyar ilhama da Allah ya musu za ta jawo sata da barna a cikin al'umma wannan abin shi ne abin da mutane suke tsammanin zai kawo sauƙi ga talakan Najeriya? jama'a mu yi wa kanmu tambayoyi na adalci mu darasta kanmu mu mutunta kanmu wannan abin Allah zai yi farin ciki da shi sahabi daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an zo yaƙi yaƙi aka zo ana yi sai ya shahada a gurin yaƙi ya mutu aka kashe shi sahabbai suka zo kansa da suka zo kansa sai annabi ya ce wannan faɗan wuta ne sahabbai suka damu menene dalili annabi ya ce ya yi sata a lokacin da ake yin jihadi fi sabilillah sahabbai suka ce sai muka buɗe kayansa sai muka ga wani ɗan zinare daga cikin zinaren wani yahude da aka kashe a yaƙi shi ne ɗan zinare ɗan ƙanƙani sai sata sai ya ɓoye wallahi sai suka yo kaina da gudu da adduna za su sare ni sai ribos na sa na cewa kabiru ja mota ka gudu ga abin da yake faruwa mutane duk suna gani wani haushi da al'umma ta ɗauka take saɓan Allah a kansa wallahi ba shi ne mafita ba jama'a zan mana wani gyara guda biyu in Allah ya sa za mu fahimta mun taɓa yin kuskure a Najeriya muka ce bahari ne zai gyara Najeriya Allah ya ban mu da Buhari yau ba wanda yake ba da labari mai daɗi na mulkin buhari allah ya dawo da mu hannun goodluck ah, jonathan ah, bola ahmad tinubu yau ba wanda yake jin daɗi a mazauninsa na talaka na najeriya sai muke neman mu maimaita irin wancan kuskuren cewa zanga-zanga ce za ta gyara mu na rantsa da yawo a kan titi na rantse da wanda raina yake hannunsa shine ubangijin da ya halicci annabi Muhammad wannan zanga-zangan ba za ta zama dalilin gyara Najeriya ba Barin ba da misali an saba wa Allah an fusata Allah da yanda talakan Najeriya ya iya fitowa kan titi da kwalta ya haƙura da abinci da za mu iya komawa ga Allah irin yadda muka fito kwanmu da kwarkwata ka gyara gidanka in gyara gidana matata 'ya'yana abokanai na kowa ya zama mutumin Allah salihi ya tsaya abin Allah tsantsa na rantse muku da Allah ƴan uwa masu daraja da tuni mun koma halin da muke so da tuni abin da muke bukata na Allah ya gyara da ya gyara abu hudu ni da kokari na kai da kokarin ka ke da kokarin ka ku da kokarin ku ba ba zai gyara ba ba kokarin ku ne zai gyara ba shugabannin Najeriya duk irin yadda suke jin suna da fawa da ƙarfi wallahi ba za su iya gyarawa ba sarakuna ba za su iya gyarawa ba gwamnoni ba za su iya gaba shugabannin ƙasa kakkan ba za su iya ba kai wallahi azimu malaman addini ma da za ku ɗauke su duk ku ɗora akan wannan kujerun wallahi ba zai gyara ba na farko ku kiyaye wannan abin da zan faɗa sai in Allah ya so a gyara sai kuma an roƙe shi ya gyara sai kuma an yadda shi kadai ne zai gyara mu koma istighfari mu koma zikiri mu tsayi da sallah mu kula da azumi mu dinga azumin nafila mu dinga yin addu'o'i lokacin saukar ruwa mu dinga yin addu'a lokacin buɗe baki mu dinga yin addu'a lokacin da muka shiga takura jama'a mu yi haƙuri kawai mu koma ga Allah mu yi haƙuri kawai mu koma ga Allah kar ka ɗauka yanzu shugabanni su shiga damuwa ka fito rayot su ce mun rage kaza mun rage kaza duk karka ruɗi kanka ba shi zai gyara ba Allah shi kaɗai ba shi zai gyara kuma abu ɗaya Allah yake so a gurinmu shine mu zama bayansa na ƙwarai na hakika Allah ka gyara mana ƙasarmu wannan musiba da muke ciki Allah ka yi mana maganinta Allah ka yaƙe ta daga cikinmu Allah ba za mu iya ba Allah kai ne za ka iya Allah komai ya fi ƙarfinmu Allah kai kana da ƙarfi Allah ka fi ƙarfin wanda suka fi ƙarfinmu Allah ka danne wanda suke danne mu Allah ka kawo mana sauyi da iyawarka da ƙwarewarka da hikimarka Allah mun mai da al'amuranmu gaba ɗaya zuwa gare ka yanzu ku duba iya rayukan da aka rasa a wannan zanga-zanga har da da aka harbe ta a ciki jiya ɗan uwanta yake gaya mu sun mutu asibiti jiya kawai ana kai waɗanda aka harba a cinya wasu aka faɗa wasu sun mutu kuma a sandiyar wannan zanga-zanga wanda rasa ran mumini guda ɗaya manzo Allah ce ƙwarar rushewar duniya gaba ɗayanta a rushe ka'aba ya fi sauƙi a wajen Allah da a rasa ran mumini guda ɗaya kuma a haƙiƙanin lamari wannan mutanen su kafirai ne kuma zindiƙai ne a cikin al'umma ya ‘yan uwa masu daraja lafazin kafirci a larabci daga kafara ne yakfuru kufran kufran din shine masdar na kalmar wanda an tsakuro wannan kalma a larabci daga kafun fa'un ra shine kafara wanda baya cikin addinin musulunci ya buye wanda jahilci nufin abin da aka lullube aka ɓoye shi wannan shine kafirci ita kuma gaskiya shine abin da take sarari kowa zai iya gane wannan ita ce gaskiya amma duk abin da ya shiga cikin duhu wannan ana kiran kafirci da haka aloha ibn faris ibn farisin yana cewa ga mutumin da ya lullube dir'insa silkensa da rigarsa ya zama ba a ganin silken sai dai rigar to yana cewa kadi kafara dir'ahu mana ya lullube silkensa saboda yanzu ba a ganin silken sai dai a ga duhu yana cikin duhu wannan ne ma yasa mutumin da yake noma ake ce masa kafirun a larabci ana kiransa da wannan sunan saboda faɗin ubangiji ta baraka wa ta'ala a ajabal kuffara tuhu idan ruwan sama ya sauka idan maloma suka yi noma to shukarsa da ya binne a cikin ƙasa in ta fito tana birge shi manomi ko masu yin noma to wannan shine dalilin da ya sa aka kira shi kafirun saboda yana ɓoye wani abu a cikin ƙasa mai ɓoye wani abu a cikin ƙasa kamar zai tono ya saka ƙwayar iri na masara ko ƙwayar shinkafa ko ƙwayar kaza ko kaza ana nufin ɓoyewar abu ya shiga cikin duhu ya shiga cikin ƙasa ka lullube shi to wannan aikin sunansa kenan da haka ɓoye kafirci a cikin zuciya ɓoye ƙin Allah kana ƙin Allah a ranka ko baka yadda da Allah ba ko baka yadda da manzon Allah ba gashi a cikin ranka haka yake ko da ka bayyana akan harshen ka ka yadda da Allah wancan abin da ka ɓoye a rai ya tabbatar da kai yanzu ba musulmi ba ne kafiri ne saboda ka ɓoye wani a ƙudurinka na zuciya shi sa imam al-qurtubi yake ya sa aka ce al-kuffaru huna az masu masu masu noma saboda me suna ɓoye ƙwayar ƙwaya a cikin ƙasa wal kufru diddul iman in an ce kafirci shine kishiyar imani kafirci shine kishiyar me imani wanda ya imani da Allah ya haƙƙaƙe ya imani da manzon Allah babu sama da shi ya haƙƙaƙe a ransa ya bayyana haka ya furta wannan shine mai imani wanda kuma ya fito ce ni ban yadda da Allah ba ban yadda da manzan Allah ba ya furta wannan shine kafiri wanda ya fito ya furta a baki amma a cikin zuciyarsa ƙarya yake bai yadda ba wannan shine munafiki kuma kafiri wannan shine munafiki kuma kafiri a cikin al'umma misa malamai suka ce sun miya bi zalika li'annahu li'annahu tagatiyatu haqqin an sa masa wannan suna ne saboda ya ɓoye gaskiya haka ne dai ka ɓoye wata ni'ima da Allah ya ka yi jayayya da ita ka ƙiyar da Allah ne ya yi ta shi ma wannan ana kiransa da kafirci shi ma ana kiransa da kafirci wal kufru istilahan diddul iman a istilahin malamai kafirci ana kiransa da kishiyar imani wa kama annal imana qaulun wa amalun wa i'tiqadun kamar yanda shi imani kamar yanda kowannen mai sani anan shine ka furta ka aikata ka kuma ƙudurci menene ma'anar ƙaulan ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan ka ce ka shaida hakika annabi muhammad manzon Allah ne dan aikin Allah ne bawan Allah ne kaga wannan furtawa kenan wa amalan aiki aga kana sallah kana azumi sannan ayyukan imani kana daga kai da kai ake aikata su wa'tiqadan ko mu ce wa'tiqadun ko kuma ya ma bar addinin da ya shiga ya ce na daina watarkan ko kuma ya ce na daina sallah ban ma yadda da ita ba watarkan ya ce wannan zakkar annabi ne kawai ya karɓi kuɗin mutane ban yadda da ita ba to wannan shi ma kafirci ne tsantsa Allah ya raba mu da kafirci takdhibun aw lam yakun ma'ahu takdhibun ko da an samu ya gauraya da ƙaryatawa ko bai gaurayawa da ƙaryata ba bal kadaidai shakkun ya yi shakka ma ya zama kafiri wa raibun ko ya kokonto au i'radun ko ya juya wa Allah ba ya ce ba na tare da Allah ko ya ce baya tare da manzan Allah wannan duk kafirci ne kafirci ne tsantsa kamar yadda aka samu wani wanda ake cewa Abdul Inyas sunan sabbawa mai bautawa Inyasi ya fito a nan wajajen makwarari ya zagi annabi ya ce inda annabi zai fito daga kabarinsa da ke madina in dai bai yi imani da in ba za su taka wuyan annabi wa iyazu billah to wannan abin da ya kwashe shi a wannan aƙidar ta tijjaniya shine tsantsar tsagwaron kafirci saboda me ya juya wa manzon Allah baya shi ya mai da sunansa ma sunan bawa ne na annabi ya ga wani mutum ya ce sunansa abdulhajar bawan da yake bauta wa dutse annabi ya ce kai kuma kana ta'awar kai musulmi ne canja sunanka daga yau sunanka bawan ar-rahman haka wancan da ya ce abdul inyas bawa mai bautar inyasi shine wanda ya yi wa annabi irin wannan zagin ya ce zai taka subhanallah wuya mafi tsada da Allah ya a duniya kab shine wuyan wa wuyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hannu mafi tsada da Allah ya a ban kasa shine hannun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ido mafi tsada da Allah ya aban kasa shine idan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafa da ta taka ban kasa mafi tsada a duniya ita ce kabar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magana mafi tsada a ban kasa ita ce maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka ba a cewa maganar wani malami ko maganar wani shehi ta fi maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuna ganin yadda yau kafirci yake yaduwa ta karkashin wannan aƙidar a cikin musulmai wani abu ne karo da shi jiya jiya a facebook wani ya zo ya ce wai shehinsa shine Allah shine hakikanin Allah Allah ma risina wa su yake yi na ce jama'a ya waje ba ko muna so ko ba ma so ko min yadda ko ba mu yadda ba ko za a so mu ko za a ki mu ko za mu yi bakin jini ko za mu yi farin jini sai mun fito mun fara tonan silili da bayani na gaskiya ya yi wa mumini daɗi ya yi wa munafiki da fasiki bakin ciki a rai wallahi sai mun gaya mutane ne wane ne Allah na gaskiya sai mun gaya mutane wannan ƙarerayen da mutane suke ba addinin musulunci ba ne ba wanda zai adawa da mu don wannan karya fasa in ya fasa Allah ya tsine masa wanda zai so mu dan haka ruwansa ya so mu dan haka amma sai mun bayyana hakikanin menene tauhidi a cikin al'umma in shi ba Allah ne, bai ko kusa ga Allah ba tijjani ba Allah bane bai ko kusa ga Allah ba duk malaman musulunci kaka da wanda na yadda da su da wanda ban yadda da su ba babu Allah a cikinsu. su su kuma yana kuskure wanda baya kuskure shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma bawa ne na Allah ba mai bauta ne zuwa ga Allah ba a bauta wa annabi Muhammad shi ma Allah yake wa sujjada Allah yake wa azumi Allah yake wa zakkarsa in ya fita jihadi da yaki Allah yake kokarin tabbatarwa a cikin al'umma ya uwa ku ji wannan kafirci har mutum wai saboda ya kunkudo wata aqida yana tunanin zai iya taka wuyan annabi wani wanda irin musulunci ne da yau har yanzu mutane suka yi ragowa wai a cikinsa wata iriyar aƙida ce wannan Allah ya mana maganin wannan masifa da bala'i ya uwa masu daraja shine ibnu taymiya yace ko da ya karyata ko bai karyata ba juyawa annabi kadai baya ma ya isa su ne suke juya wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam baya kuma ba dan wani abu ba hassada da girman kai ko kuma kin bin ko kuma bin wani abu na san zuciya wanda Allah da manzansa ba su saukar da shi ba ko kuma juyawa saƙon da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo baya da shi duk wanda ya ce bai yarda da Qur'ani ba kafiri ne duk wanda ya ce baya tare da Qur'ani ya kafirta Imam Ibn Zawzi yake cewa inda kaji ya ce malaman tafsiri guri biyar a waje Ibn Jauzi yake cewa ma'abota tafsiri sun ba wa kalmar kafirci a ƙur'ani fuska guda biyar ta farko al-kufr bit tauhid shine mutum ya ƙaryata ɗayanta Allah tsantsa mutum ya ce bai yadda Allah ƙwaya ɗaya bane ba kamar yadda Allah ya ce innal ladzina kafaru hakika waɗanda suka kafirce suka ce ba su yadda da Allah ɗaya bane sawa'un alaihim yayi daidai a kansu a anzartahum ka gargaɗe su ya ma'aikin Allah am lam tunzirhum ko baka gargaɗe su ba mutum ya kafirce wa duk wata ni'ima da Allah ya mai ya gaba daga wajen Allah take ba kamar faɗin Allah washkuru li Allah ya ce ku gode min ku bauta min tsantsa wala takfurun kar ku butulce min ni ne na halicce ku amma wani da ku yi wa juna bara'a wa'anda suka dilmi da kai suka batar da kai suka ɗora ka akan mutane ma kowa Allah ne zaka zo ka ce ashe ƙarya kuke ba ni ba ku kaga ya kafirce masa a ranar da ba zai masa amfani ba shine ma'anar yatabarra'u ba'dukum min ba'd na hudu aljuhudu jayayya shine fadin Allah tabaraka wa ta'ala falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi falamma ja'ahum yayin da qur'ani ya zo musu ko kuma yayin da annabi sallallahu alaihi ya bayyana falamma ja'ahum ma arafu yayin da abin da suka sani ya zo musu kafaru bihi sai suka kafirce wannan abin kaga yahudawa ai sun san annabi muhammad gaskiya ne sun karanta a littattafansu annabawansu sun ba su labari amma da annabi ya zo sai suka ga duk siffofin da suke cikin attaura da injila na annabi ga sunan sun bayyana sai kuma suka ce to ba za mu bi shi ba kaga kafirci kenan ko kuma sun san labarin zuwan alkur'ani qur'ani yana zuwa suka ce ba ma tare da Al-Qur'ani. ba za mu bi shi ba shine falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi suka kafirce suka ce ba za su imani ba sai na biya rufe abu da ɓoye shi shi ma yana ɗaukan ma'anar kafirci inda Allah ya ce a ajabal kuffara nabatuhu a lokacin da ruwan sama ya sauka manomi ya haka ƙasa ya rufe ƙwayar shinkafa ko masara ko gero ko dawa sai ta tsiro ya burge ci to wannan rufewar da ya a ƙasa ta ɓuya ana kiranta da kafirci a lura to ya uwa kamar yadda kuka san cewa shi kafirci kishiya ne na imani to fa inna man akhalla bi rukunin min arkanil iman duk mutumin da ya tauyaye wani rukuni da rukunan musulunci faƙaduwa ƙa'afil kufri lalle ya fada cikin kafirci rukunan da kuma kadaituwar Allah shi kadai ne kwal ka yadda da Allah cikin rububiyya da sunayensa cewa babu mai sunaye na Allah ka yadda da siffofin Allah din shine Allah ya gaya ma a cikin alkur'ani kul ce da su ya kai annabi Muhammad huwallahu ahad Allah ɗaya ne kwal tal Allah ɗaya ne kwal Allah ɗaya ne ƙwal, tal babu wani kuma a tare da Allah kuma babu wanda yake iya ayyukan Allah da mara ranar gobe kiyama za a ce limanil mulkul yau wasu malaman suka ce sai al'arshin Allah ta ce lillahi wahidul qahhar yau yinin alkiyama ranar da Allah zai zama almutakabbir Allah zai cika ya batsa ya fushi zai tsaya ya ce wai yau a wannan yinin waye yake da ikon gudanarwa waye sarki guda ɗaya tal waye yana ina al'arshi za ta ce ai wannan mulki fa naka ne alwahid alƙahar mai tilastawa mai ƙarfi wanda babu irinka haka ne za ka sa yau a cikin wannan shine imani irin wannan makarantun da za a gaya wa 'ya'yanku wannan su za ku sa 'ya'yanku kar ku yadda da inda za a gaya musu cewa wahadatul wujud irin yadda ga mawaƙa nan suna nan suna nuna cewa Allah yana narkewa annabi annabi yana narkewa Allah waka ce fa sarahatan aka yi ta a garin nan kuma yana nan yana yawo da sunan musulmi ba yace ka zama shi ya zama kai wai annabi ya zama Allah Allah ya zama annabi Aƙida ce wannan a cikin aqidar su ga wakan nan tana nan fa har yanzu da yawa wasu yanzu da nake wannan bayanin sun san wannan wakar ka zama shi wai Allah ya zama kai ka zama shi ya tafi a kai ka tafi a shi ya narke a kai ka narke a shi ka zo da shi ya zo da kai ka mace a shi ya mace a kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan fa kafirci ne tsantsa jama'a kafirci ne fa tsagoro? Allah bai taba zama annabi ba annabi bai taba zama Allah ba haka ne Allah bai taba zama annabi ba annabi bai taba zama mai ba Allah ba sai kun wayar da ƴaƴayenku wannan aƙidar yanzu tana cin ka ne shehi ma wani Allah ne shi ma Allah ne waka ce da sai da ta gauraya Najeriya da Ghana baro baro fa kafirci zindiƙanci kuma yana nan wai ba a malamai wasu da yawa tsoro suke su fito su faɗi wannan akidar da inda ta fito da wanda suka yi imani da ita tuni adam abdallah na rantse da girman allah ban taba jin tsoron wani ɗan adam ba kuma ba a yi ɗan adam ɗin da adam abdallah zai firgita shi ko ya tsorata shi ba ma dama allah yana jin daɗin wannan bayanin da nake yi zan ci gaba ko da jini na zai ɗige a kansa shirka ce tsagwaro ake wa al'umma Allah ya kare mai tsari yan uwa shi yasa ma ake kiran a a qul huwallahu ahad Allahu samad Allah shi kadai ne abin nufi da bukata lam yalid Allah bai taba haihuwa ba walam yulad kuma eh, lam yalid walam yulad ba a haifa Allah ba kuma Allah bai haifa ba walam yakul lahu kufuwan Allah ba ya da kini abokin tarayya baya da sa'a baya da aboki walam ya lahu kufuwan ahad ya yan uwa wannan surar shi sa malamai suka ce mata suka tusamma suratal ikhlasi ake kiranta da sura ta tauhidi ta taqawa ta ikhlasi surar da take tsayanta Allah tsalla Allah ya ce wa ilahukum abun bautar ku ilahun wahid kwaya ɗaya ne abin bauta guda nawa ne ɗaya ne Allah ne ya faɗi wannan da kansa la ilaha illa huwa rahmanur rahim babu wani Allah sai ar-rahman ar-rahim lace sanda mutuwa ta zo wa annabi yaqub idh qala li banihi sanda yake cewa ayayansa mata abuduna min ba'di wai wa za ku bautawa ne a bayana annabin Allah ne yake tambayar zuriyarsa ayayansa mabiyansa almajiransa kai a baya nawa wa za ku bauta wa ne kima annabi ibrahim bai taba bautawa wani ba in ba Allah shi kadai ba shi yasa ma Allah ya ce fattabi'u millata ibrahima hanifa sai Allah ya ce me wa ma kana minal mushriki wa isma'ila annabi isma'il Allah tsantsa ya bautawa wa ishaqa annabi ishaq Allah tsantsa ya bautawa Allah da wa'annan suka bautawa ilahan wahidan Allah ne ɗaya tilo wa nahnu lahu muslimun zuwa gare shi dukkaninmu za mu miƙa wuyanmu kai co yaya za a ce ɗan adam yana da awar imani da musulunci amma ya dinga kafircewa irin wannan rukuni mai ƙarfin gaske na ɗayanta Allah shi kaɗai kai duk wanda ya yaya niƙabi na littattafan wannan ɗariƙar na rantse da Allah zai gani a garjin rana irin ƙarfe sha biyu na rana ɗin nan irin yadda kafirci yake cin kasuwa a cikin littattafansu wannan da zan karanta kaɗan ne daga cikin abin da shi jagoran ɗariƙar ya faɗa akwai inda a cikin jawahirul ma'ani ɓaro-ɓaro ya faɗa a rubuce ya ce alkaunu kulluhu huwallahu ta'ala ya ce alkaun abinda ake cewa kaun duniya ana ce mata kaun duk wani abin halitta kaun samamme sai ce alkaun duk wani samamme huwallahu ta'ala shi ake cewa Allah maɗaukakin sarki kuma aka faɗa kuma tana nan ana karantawa wa ya ƙula abul abbas shi ɗin kenan yake cewa wai wata rana ibn al-arabi ya haɗu da Annaba haruna alaihi salatu wassalam sai ibn al-arabi sai ya tambayi Annaba haruna ya ce kai Annaba haruna wai ibn al-arabi ne suka haɗu da Annaba haruna akan hanya sai Annaba haruna sai ibn al-arabi ya ce Annaba haruna akwai wata aya a qur'ani da kake cewa fala tushmit biyal a'da'a a a kar ka saka maƙiya mun dariya to ina kake nufi in ji ibn al-arabi ya tambaye shi ba fa ibn al-arabi al-maliki mutumin kirki ba wannan wani ibn al-arabi ne zindiki ya ce to ina ina ina kake dosa waye maƙin waye shi maƙin ainal aduwwul ladhi tushiruna ilaihi wanda kake nuni zuwa gare shi waye shi waye ya ce to ai da kai da maƙin din alloli ne da kai da shi ai duk abu daya ne da ka baka da wani maƙi a duniya wahal thamma shay'un kharijun anillahi ta'ala shin dama akwai wani abu wanda ya fita daga Allah ai da kai da wanda kake wa kallon makin da alloli ne abu ɗaya ne to yaya sai annaba harun alaihi salam wassalam ya ce ai duk wannan abin da kake gani haka ne shine Allah a cikin nafsul lamr fi fi fi nafsul amr a cikin hakikanin al'amari kaga kenan sai yanzu annaba harun ya gano da bai gane ba ya kubce maka girman sanin Allah da kai gwargwadon abin da ya kubce maka wannan ya zo a cikin jawahir ma'ani juz'i na biyu shafi na ɗari da tamanin da shida wannan hikayar da shi ya kawo wallahi ƙarya ce ya yi wa al'umma ya ha'inci ɗalibai domin ya za a yi ni da kai mu gane ƙarya ne ibn arabi fa ya rasu shidira annabi ya rayu hijira annabi na da shekara 560 kadai annabi Haruna shekara 1440 da wani abu to ta ina suka haɗu ta ina suka gamu kuma yana nan a cikin wannan littafin a rubuce kuma aƙida ce ake addini da ita ya'yan uwa masu daraja wannan aƙida ta wahdatul wujud yau tana cin kasuwa a cikin al'umma sosai mutane da yawa suna yadda cewa suna nan suna cewa komai Allah ne na taɓa baku labari akwai wani wanda ya ja mana sallah anan wani farin mutum bawan Allah wallahi yana azumi dan cikin gari ne yana yin azumi kawai wani abokinsa suna haɗuwa da shi sai ce da shi wani me ya ce ai ranar litinin suka ya ce wallahi ina sauri zan je gida in sha ruwa sai ce a wai kai har yanzu kana azumin litinin da alhamis ya ce eh ya ce ai mun daina karba ya ce ai ni allanka ne kuma na daina karba ya ce ba zan sake karba azuminka ba kar ma ka ƙara yi kawai ka daina billahi lazi la ilaha illa huwa ni da shi yake gayan wannan akwai wanda ɗanta ya ɗauko wannan aƙidar na komai allah ne kawai ya je gida da daddare sai allah ya jarrabe shi da ciwon ciki sai ta ji shi cikin dare yana nishi yana wayo Allah sai ta ce a ah, Allah a tare da kai kuma akwai wani Allah da kake ki ihu kake kira sai ce ƙarya nake ciki na ne yake ciwo Allah ya kare mai tsari Shekul Islam Ibn Taymiyyah yana cewa idan har Allah ta baraka wa ta'ala a Qur'ani zai ce laqad kafara allazina qalu inna allaha huwal masih ibn maryam hakika sun kafirta wanda suka ce annabi isa dan Allah ne to yaya ga mutumin kuma da ya fito a littafin sai ya nuna cewa da kafarai, da munafukai da yara ƙanana da mahaukata da najasa da abin da yake da wari da ɗoyi duk sunansa Allah wayancan kawai annabi isa da yake da tsarki annabi isa da yake annabin allah suna ce masa allah allah ya ce kun kafirta kun fita daga musulunci to ina ga wanda wanda bai ma kai daraja annabi Isa ba duk ya tarkata ce komai allah ne shi yaya kafircinsa yake ina mai rantse muku da allah wannan ya fi fir'auna ma kafirci saboda fir'auna bai taɓa faɗar haka ba fir'auna bai taɓa faɗar haka ba ku kalli faɗin Allah da abin da Yahudawa suka ce nahnu abana'ullahi nahnu abana'ullahi wa ahibba'uhu suka ce su ne ƴaƴan Allah kuma wanda Allah ya fi so sai Allah ya ce ƙul tunda sun faɗa ka ce da su falima yu'adhibukum bi dhunubikum to me yasa Allah ɗin yake azabtar da ku da ku? in ku ‘ya'yansa ne nisa kuma Allah zai kone ku bal kadai dai antum basharun ku mutane ne ba alloli bane ba ‘ya'yan Allah bane Allah bai daɗa, mimman khalaq daga cikin halittar Allah to ina ga wanda kuma yake raya da ba yahude da ba nasare su din ma su ne haƙiƙanin Allah ma Allah ya raba mu da shirka jama'a ya ƴan uwa an assasa wannan aƙida akan abubuwan da barnarsu tana da yawa in muka ce za mu ɗauko wallahi tallahi za mu ɗaibo bayani ne da yawa sai da yau wani rayuwa muke a wani zamani na social media ‘ya'yayanka suna nan suna kallon wannan aƙidar baka sani ba shi sa muke tunatar da kai ka ba a hankali tana nan kuma tana yaɗuwa kuma tana cin wutar kasuwa wallah kar kai mamaki akwai mutumin da yana nan yana magana akwai wa'anda yanzu a wajen maulidi ma sun faɗa baro-baro ya fito ya ce baro-baro fa ya ce wai annabi ya yi halala biyar ku je ku duba wannan littattafan babu wannan halalar guda biyar hadaratul hahutu lahutu malakutu jabarutu hadaratun nasutu suka ce sai ya ce lokacin da annabi yake lahutu yana allantakarsa da Allah ne lokacin yana tsagwaron Allah sai ya shigo malakutu sai ya faɗo jabarutu sai ya tsallako hadarar da ake cewa nasutu sai ya zama minan nasi daga cikin ɗan adam wa shine ka muka iya samu muka ga annabi ya zo ya faɗakar ya yi wa'azi ya ce amma a hakikanin al'amari da Allah ne rikidewa ya dawo mutum na rantse da girman Allah wannan kafirci ne da fir'auna ma bai faɗe shi ba kafirci ne da fir'auna ma bai faɗe shi ba kafirci ne da fir'auna ma bai faɗe shi ba Allah ya kare mu da kafirci ya ƴan uwa masu daraja Allah ya ce innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar haƙiƙa wanda suka mutu suna kan kafirci ula'ika alaihim la'anatullahi Allah ya tsine wa'annan mutane wal mala'ikati mala'iku ma sun tsine musu wan nasi ajma'in haka ɗaukacin mutanen da ke kan tauhidi kaf sun tsine musu sun ce Allah ya tsine musu albarka khalidina fiha za su dawwama a cikin jahannama la yukhaffafa anhumul azab Allah ba zai rage musu azaba ba wala hum yanzurun ba za a jinkirta musu wani bala'i ba sai an lafta musu shi Allah ya sake cewa innal lazina kafaru lalle wa'anda suka kafirce lan tuguniya anhum amwaluhum dukiyoyin da suka tara ba za su amfane su ba wala auladuhum ne dalilin zakulo wannan bayanai na ambace su akan wannan mumbari ba wai dan suna mun daɗi ba dan ka tsayartar da kanka da iyalanka da danginka da ƴan uwanka kar ka zama makamashin wuta idan kana rayuwa ƙarƙashin wannan aƙidar Allah ya ce Allahu waliyul ladina amanu Allah shine majibancin lamarin waɗanda suka yi imani yukhrijuhum yukhrijuhum min az-zulumati ila an-nur Allah zai fitar da su daga duhu zuwa ga haske ulaika ashabun nar wa'annan sune mazawwa wuta hum fiha khalidun za su dawwama a cikin wuta din ubangiji ya ce kulce da su ya kai annabi Muhammad atiullaha wa atiur rasula ku wa Allah tsantsa biyayya ku wa Allah tsantsa bauta ku wa manzon Allah biyayya ta bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa in wallau in kuka juya baya fa inna allaha la kafirin Allah baya son wanda ya juya wa Allah da manzansa baya su ake cewa kafirai tsantsa ubangiji ya ce yau izin a wannan yini ya waddu lazina kafaru wayanda suka kafirce wa Allah za su buraci wa asawar rasula da wanda suka saba wa manzan Allah suka kibin Allah za su buraci lautu tusawwa bihimul ardu ina ma za a nike su a daidaita su da ƙasa saboda bala'in shirkar da suka yi Allah zai so haka sai sun so haka sai sun burci haka ina ma Allah zai nike su ya bai da su daidai da ko daidai da ƙasa a markaɗe su yanda ƙasa ta tafi straight su ma su tafi straight wala yaktumuna Allah haditha Allah ce ba za su ɓoye wa Allah zancen da yake kirajen su ba shine har suka fito suka faɗi burinsu suka faɗi fatansu Allah ya raba mu da kafirci ya uwa masu daraja Allah ce innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah lalle waɗanda suka kafirce suka toshe abu tafarkin Allah tsantsa na tauhidi kad dallu sun bata dalalan ba'idan bata mai nisa innal ladzina kafaru wa zalamu lalle waɗanda suka kafirce wa Allah suka gauraya da mummunan shirka ta bokanci to fa jama'a duk mutumin da ka gani a gidansa ya ajiye ƙasa a soro yana zanawa haka yana lalubawa yana haka yana lalubawa sai ka zauna duk fa su suke bada wannan wurdin su ne fa suke bawa barayi sa'a a ɗora barawo ka ga barawo an kamo shi da wani tafkekin guru an yaudari barawo su suke bada layar zana wacce in ka matsa za ka ɓace kowa ya san su ya san zaurukansu ya san inda suke aikin ya san masu yin wannan aikin a cikin al'umma su waye tsafi a kashe mutum da rai ko a yanka agwagwa ta baya ko a yi wa kadangare sallah ta gawa a sa mai likabani a sa shi a makara a kai shi makabartar musulmai abin ne duk fa bokaye ne suke sa kuma bokayen nan mutane suna nan suna musu kallon wai musulmai ne suna nan faga suna a cikin al'umma kuma billahi lazi kafirai ne ɗan wuta ne Allah kare mai tsari to irin wa'annan Allah ce innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum Allah bai kasance dai musu gafara ba wala liyahdiyahum tariqan haka Allah ba zai shiryar da su hanyar tauhidi ba illa tariqa jahannam hanya ɗaya ta ɗariƙa da za a shirar da su shine shiga jahannama khalidina fiha abadan Allah ya ce za su shiga su zauna na har abada wa kana zalika ala Allah yasira Allah mai sauki ne yayi musu haka saboda bokancin su Allah ya sake cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane qad ja'akumur rasulu lalle annabin Allah ya zo muku bil haqqi da gaskiya min rabbikum daga wajen Allah fa aminu khairan lakum in kuka imani alkhairi ne a gare ku wa in takfuru in ko kuka bijire kuka kafircewa annabi fa kuka kafircewa kuma Allah fa inna lillahi ma fis samawati